manuniya. lillahi wa rasuli wannan abun a cikin zauren majalisa ya daɗe ya yi wata biyu uku an danne shi ne kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya san yadda take iyakar gaskiya ke dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka wasu daga cikin yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kenan lokacin da suke tabbatarwa da duniya yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce abin fa ya wuce maganar ta da kura sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso gaya wa duniya yake cewa yadda abubuwa suka lalace ne yasa suka sauya jam'iyya don kawai su tabbatar da an gyara Rashi ingancin shugabanci wanda ya jawo mana halin yanzu dai kana gani zuwa abuja daga nan kaduna sai kai ta zagaye gwamna nasiru ahmad rufa'in jihar kaduna kuwa gaya wa duniya yake cewa idan dai mukamin minista ne to shi yanzu ya riga ya bar wa yara na yi minista fa ina shekara arba'in da uku dan haɗama ina da shekara sittin da uku sai in koma minista ‘ya'yana ba za su yi minista ba ƙannin ka fa ba za su yi ba kai kaɗai za ka yi ta yi waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku je a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labaran siyasa samfarera. Shiri na saba'in da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniya idan kuka kirgo daga lokacin da muka fara. Kuma da yake su ma 'yan majalisar dattijan tare Najeriya sun riga sun fara maganar ganin sun tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda maganar tsaron da suka ce ta yi tsami saboda haka dole su bara. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan tare Najeriya sanata Ahmad Babba Kaita ya ce dole ne su yi wannan taron dangin ganin sun seta tsarin tsaro saboda shugaban ƙasan ya gyara. Akwai yawancin wanda muka kawo another motion a yau din a cikin zauren ana cikin wannan rigima cewa mu ƙara mu kanmu kwanaki mu ga ina magana nan ta kaya domin yanzu an an da kura kan magana tsaro kuma gaci za mu ta yi abin waɗansu ma za su ce don siyasa a kai wannan abu amma lillahi wa rasuli wannan abun a cikin zauren majalisa ya daɗe ya yi wata biyu uku an danne shi ne kuma wani lokaci siyasar majalisa wanda ya santa ya san yadda take iyakar gaskiya kenan abin da ya kawo siyasa ciki shine na ga maka yadda aka danne zauren majalisa aka hana ta shi ya sa maganar siyasa ta amma tun sadda aka fara maganar tsaro duk 'yan jam'iyyun nan gabaki ɗaya muna haɗa kai ne don abin nan idan da ana so a samu matsala in an kawo budget sai da amincewa kowa za a yi budget ka taba jin an kawo bajet din tsaro mun ce ba mai yadda ba saboda haka wannan abun bai da nasara da jam'iyya sai dai da yake wasu na ganin yan adawa ke yunkurin ganin sun tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari dan su ma su samu kujera dan majalisar dattijan tare Najeriya na jam'iyyar APC sanata Adamu Muhammad Bulka Cuwa ya ce maganar fa ba ta jam'iyya ba ce saboda haka idan shugaban kasan bai gyara ba yunkurin yan majalisar zai kai ga ya koma da shi gida daura maganar ba wai yan APC ko yan PDP ko yan wasu jam'iyya jam'iyya ba ne a'a wanda dai yake sanata zaɓaɓɓe ya tofa albarkacin bakinsa kuma gaskiya abin ya dame mu har muna jin kunyan cewa kada fa jama'an ƙasa su ga kaman mu ne ma ba ma yin komai a kai saboda haka aka tada magana cewa to me za mu yi kuma sai muka dai duk ittifaƙin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka saboda haka yanzu abin da ya fi mu daure mu faɗa masa za mu aika masa da takarda mu ba shi sati shida idan muka dawo ba abin da ya canja to fa za mu aika masa da takarda cewa akwai bukatan a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru kuma wannan magana an yi ta ne duk yawanci in banda kaɗan ba su yadda ba amma tsiraru ne kwarai da gaske don ba su kai 5%. Tun bayan tsallakewa daga jam'iyyar APC da sanata Rabi Musa Kwankwasa ya kwakulo sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari wasu ke ganin kawai ya tafi ne don ya tada kura. Sai dai sanata Rabi Musa Kwankwason ya gaya wa manuniya cewa ya riga ya gano dukkanin jam'iyyun guda biyu babu mai wata manufar da zai yi wa wannan ƙasa sutura. Mu dinnan da Allah ya bamu dama muka kafa ita wannan jama'iyya ta pdp a ƙasa a lokacin da muke tunanin korar soja ma muka ta samun saɓani da mutane waɗanda suke ba ra'ayin mu ɗaya da su ba a harkar siyasa wannan shine ya sa ma muka batta muka koma jam'iyyar apc wanda muka kafa da niyyar cewar mutane 'yan kishin ƙasa za su shige ta amma kuma daga baya tururuwa ta yawa har aka kai matsayin da yake duka abin da muke ganin ba masu a pdp sai kuma gashi a apc a musamman rashin ingancin shugabanci wanda ya jawo mana a halin yanzu dai kana gani zuwa abuja daga nan kaduna sai kai ta zagaye wani ya koma ta kano wani ya koma gashi nan dai hanyoyi ko ta ina ka zaga ta rarrabe ma kake kuma wannan tattalin arzikin ƙasa shi ma lalace domin kuma duk tafiya suke lokaci duk wannan abubuwa da muke so mu gani a ƙasa waɗanda suke shugabanci su wannan bata dame su ba wannan shi sa muka fito da wannan tsari kuma alhamdulillahi wanda duk yake tunanin jam'iyyar nnpp ta wasa ce musamman ma dai a jihohin arewa dinnan guda goma sha tara wannan mutum ya san cewar ya yi kuskure wanda mu muna kula kwarai da gaske da mutanen ma da suke shigowa kuma mun riga mun sani waɗanda ma suke da ra'ayin ba ɗaya ba zai wahala su shigo cikin wannan tsari duk wanda kaga ya shigo ya yarda da irin tsarin da muke tafiya da shi da yadda yake an samu nasara za a bautawa al'umma jama'a za su amfana kamar fasalin da muka yi a jihar Kano a wancan lokaci. Shi kuwa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta leba sanata Datti Babu Ahmad cewa yake ana ta faman ɓata mai suna ne a dandalin sada zumunta saboda an ga yanzu ya fara shahara. Wasu ne suka tsorata da al'amarinmu da kyawun tafiyarmu an tsorata da shi kuma kila an rasa ta wace hanya za a fito mun a ɓata ni shi yasa aka ce bari a je wannan dandalin sadarwa a nemiyan da za a dinga mun sharri yau da kullum a haɗa ni da jama'a a haɗa ni kuma da ƙungiyoyi balle na addini wanda kaga ba daidai ba ne so kaga bayan na fito na shaida wa duniya ba nawa ba ne kuma babu sani na abin da suka faɗa bayan yanzu za ta koma a gare su duk duniya su san cewa ba ni ke ina maganganun ba to kana nufin baka da asusun dandalin sada zumunta naka na kanka kenan a gaskiya yanzu haka ba ni da su saboda na dakatar sai an rufe duk wa'ancan a yanzu haka duk babu game da maganar makalkal mukami ga gwamna malam nasu amir bayan jihar kaduna kuma idan ya gama wa'adin shi kuwa gwamna ne ya ce a gaya wa duniya in dai mukamin minista ne to shi ya bar wa yara. Ina son dan huta in rubuta littafi domin littafin da na rubuta baya na samu kuɗi sosai eh, so ina son in sake rubuta don in samu dan fansho saboda zan daɗe ina biyan school fees so ina bukatan kuɗi ko shi a siwaji abin na gaya mishi ke ne ce to wato in ba za ka shigo gwamnati me za ka yi na ce kuɗi zan nema don gwamnatin nan mai zuwa na san shugaban kasa na san mataimakin shugaban duk ministocin zan san su kaga lokacin ne sai in je nan sai in zama nima dan kwangila yadda ake ba ka kasance ɗaya daga cikin eh, ministocin ba ka manta lokacin da na yi minista na yi minista fa ina shekara arba'in da uku. dan hadama ina da shekara sittin da uku sai in koma minista Ya'yana ba za su yi minista ba ka yi minista kana shekara arba'in da uku. dan bayan shekara ashirin kana sittin da uku sai ka dawo ka yi minista ƴaƴanka ba ba za su yi ba kanninka fa ba za su yi ba kai kaɗai za ka yi ta yi. Shi kuwa tsohon ɗan majalisa Honorable Nasiru Garba ɗan tiyan jihar Jigawa jaddadawa duniya yake cewa su kam a jihar Jigawa har yanzu babu wani roman demokaradiyya da za su ce an gani ƙarara. Idan ka ɗauki maganar lafiya har yanzu muna magana cewar mu jamhuriyar Nijar suke cewa mu da muke um, makwabtaka da ita. In ka yi maganar ilimi har yanzu yaran mu suna zaune a ƙasa babu aji babu wurin tabarma. Idan ka yi maganar noma har yanzu ba mu ga wani abu da aka yi ba har yanzu mudun taki ake ba makwabta mutum hudu su raba taki mudu daya ba buhu daya ba so babu wani abu wanda zaka zo ka duba ka ce gashi wanda aka yi aka taimaki mutanen jigawa dan ya zamanto sun canja rayuwar da suka samu kansu canji shine yanzu maimakon yaran mu da suke zauna a ƙasa a makarantun eh, gwamnati ya zamanto yanzu suna zaune a kan benci da blackboard ana musu amma babu nan farka ke magana har jami'a an kama ta gwamnatin tarayya da an kawo amma wannan bai kore ba kan cewar har yanzu akwai yan firamare da suke zauna a ƙasa. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa masu dafe madafin iko kwanakin da suka yi saura. domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 297 ne su yi sallamar sakin kujerun da ake ganin dan ta dole ne kawai za su haƙura. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri ta hanyar yi mana hira. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya